بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يقوى مسلمي أنقوى أنقواري أنا مسلة جنرال سلبرو كنت قراه Kwantagora Local Government, Niger State, Nigeria. ‘Yan uwa shugabanninmu da suke haya tebur, malamai da tijawa, maza da mata da matasa da yara da ‘yan agaji da alaramomi muna yi muku gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. yau ne takwas ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da talatin ga watan maris miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in saha alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku yan uwa musulmi kar a manta jiya mun fita suratu tare ya Allah ka ba wannan sura ceton muranin alkiyama ya Allah ka gafarta mana dukkanin zunubanmu ya Allah ka sa mu ga fuskokin junanmu a cikin gidan aljanna kowa na da buƙatar shi albarkacin ƙur'ani don ƙaunar manzon Allah ga Allah bangiji Allah ya biya mana dukkanin buƙatunmu na alkhairi yau kuma ga suratul ala wannan sura ce ya gida amma kafin mu shiga wannan sura ina so Allah ramma ya maimaita min ƙarshen suratul inshiqaq ina da wani bukata na sake fassarar ayan nan wallahu ya alama bima yu'un wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum fabashirhum wallahu a'lamu Allah shine mafi sani bima yu'una bima'ana bima yajma'una min sayyi'at abinda suke shawa da su suke tattarawa na laifuffuka da zunubai ba wanda Allah ya manta da shi subhanahu wa ta'ala na buƙaci a sake dawo da ayan nan saboda wani shakku kaɗan da ya kama ni to ina ga kawabban hassara ta ba A ita suratul a'ala ita ce sura ta tamanin da shida tana da ayoyi tana da ayoyi ayoyi goma sha tara sura ce ta tamanin da bakwai ita wannan sura sura ce mai ban mamaki ba wata sura da aka gaba gare ta cikin ƙwar'ani na tarihi sai dai suratul fatiha domin ita wannan sura an yi aiki da ita zamanin a taura an yi aiki da ita eh, zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma wannan sura mu ce ah, don haka yasa wasu hukunce-hukuncenta hukuncen suke da ban al'ajabi don haka za ta karantar da abubuwa da yawa daga tauhidi da raya matattu da hisabi da ainihi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukar ƙur'ani ba tare da an samu gargada ba da kuma yadda ubangiji ya alƙawalin tsara al'amura na duniya da na lahira sura ce takaitacciya aya sha tara amma ta kunshi abubuwa da yawa saboda ka alaran ma'ikira wato wannan sura ta fara da eh, tasbihi sabbihi sima rabbikal a'la wato kayi tasbihi abokin magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya shahidun musulmin duniya ka yi tasbihi kana mai haɗawa da godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mafi ɗaukaka daga bayan shi wurare da yawa cikin ƙur'ani allah yana ba da umarni a kan tasbihi kamar ƙarshen suratul haƙa ya ce fasabbe باسم ربك العظيم عزيز فسبح باسم ربك العظيم كي تسبيه da sunayen ubangijinka mafi ɗaukaka lokacin da ita wannan suratul ala ta sauka ya ce sabbi sima rabbika al'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni ya ce a sanya ta cikin tsarin tasbihi in an yi sujada shi yasa an mutum yin sujada yana karanta su bihana rabbiyal a'la da kuma wacin ta suratul haqqa ta sauka fasabbih bismi rabbikal azim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya ta a cikin ruku bi sala don haka an ce ruku in sallah sai a ce subhana rabbiyal azim ta wannan sura Bisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana karanta ta ga kowace eh, raka'a biyu na ƙarshe wato shafa'i yana karanta bayan fatiha yana karanta wannan sura raka'a ta biyu kuma bayan fatiha yana karanta suratul kafirun raka'a ta uku kuma yana karanta a wutiri ulhuwallahu ahad da birabbil falak da birabbin nas abin mamaki ni ban sani ba kowa yawa ne ko wani abu wannan nafila ta shafa'i da wuturi gadon ta mun ka iyaye da iyaye kakannin kakanni ma'ana tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa musulman da suke wasa da shafa'i da wuturi ba kamar wanga zamani mafi yawa wanga zamaninmu da rakatanin fijir da nafila ta bayan magarib da shafa'i da wuturi mutane na nan na kashe su kuma in ka kashe nafila to nan gaba har da farilla ba ka iyawa ta nafila tana taimakonka ka iya yin farilla don kun gaya da salatu tarawihi ta mutu abin da ake cikin awoyi yanzu in ka ce kana karanta hiyar da alamtara kaifa sai masallacin ka ya mutu mutane sun yi rauni ƙwarai da gaske saboda ka mutane su da kamanta dai wannan abu wanda yake bai yi tsanani a cikin addini ba a shafa'in nan dai ba wani hukunci da ya zo wanda ya nuna akwai wani hadisi da ya zo na annabi yana yawan ta karanta shafa'i da wuturi yana karanta wasu surori waɗanda ba waɗannan surorin ba don mi za mu canza mu da kanmu ba laifi ba ne sallah ta yi don mutum ya ta yi shafa'i da wuturi ya karanta ya daji a nasurullah ko ya karanta ƙulhuwallah babu shakka sallar shi ta yi amma dai ana jin tsoron kada ku ƙirƙiro mana irin wannan abun halacci a kai ga zamanin da za a manta da cewa annabi ho ga abin da yake yi ga shafa'i da wutari wannan kuma illa ne kuma dalilin da yasa ake karanta surorin nan biyu ko uku ga shafa'i da wutari da kuma wute da shafa'i da kuma wutari wani abu a akwai idan mutum zai kwantawa mafi yawa lokacin yake yin shafa'i to son ake shi kwanta da tauhidi <clears throat> shine dalilin ayyana sabbi hisma rabbikal a'la ko da mutum ya kwanta ya kwanta yana jin nishaɗin tauhidi a zuciyar shi raka'a ta biyu kuma suratul kafirun ko da mutum zai kwantawa ya dinga ji a zuciya ta shi bai kauna kahirci gaba daya in kuma da karanta wuturi to magani ne dama ya karanta kulhuwallahu ahad birabbil falak birabbin nas ya zama mai cikin magani idan ya rufe da ita a karatun shi na yini gabaki daya da musulmi ba daidai ba ne abu yana cikin littafai gadin-gadin ana tahiya kan shi ba daidai ba ne ka zo ka canza shi saboda kai imanin imaninka <clears throat> don ka gwada ai halar ne matuƙar annabi ya yi sahabbai sun yi to don Allah karka bari wannan ɗabi'a ko wannan suna ta mutu musamman kula fa'in rashidin idan abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhum sun yi bar wani tsari na ibada to wallahi dan karamin alhaki da kai wallahi kakka taba wannan abu ka shi nan wanda ka gane shi Magabatan ka sun zo sun gane shi haka nan sun shi. domin annabi sallallahu alaihi wasallam yi shafa'i da wuturi tsarin da yake kenan abubakar siddiq da irin wannan ya mutu haka umar haka usman haka ali haka tabi'ai haka tabi'u tabi'in sai imam malik imam shafi abu hanifa imam ahmad <coughs> dukkansu inda sun shafa'i suna karanta bayan fatiha suratul a'la da kuma suratul kafirun da kuma qulul zanna kada namu zamani mu da mu da sanin gari ya zama mu taho kuma dun mu bi abubuwa mu canza. gwargwadon wadda ka da su to na bayan ka in zai zo sai ce ma bai eh, sai ce ma kai bai mai kamar yanzu in ka shiga masallatai hannu an in zala masu yin nafila bayan magariba wallahi yan kaɗan na ne hakanan shi wannan raka'atanin fijir mafi yawa wani ma sai su bahin an yi raka a ɗaya sannan zai zo ya bi in ka matsa mai sai ya ce maka ai cikin fiƙe sunna ko wani hadisi da ya nuna in mutum bai samu raka a tanin fijir ba ko bayan su subahin yana iya yi kun ga wannan cin mutuncin sunna ne babu wani hadisi da ya zo da wannan hukunci lalura ce ta gita ma wani eh, abin na ya zo masallaci makarce kuma a cikin sahabban nan bayan shi ba a taɓa samun kuma wani sahabi ba ya komai haka nan ku dibi yawan sahabban nan sama da dubu ɗari ba a taba samun wani mutum sallar subahin ta yi bai samu wannan nafila ba sai bayan subahin duk dubu ɗarin nan har sun ka kaba duniya ba a sake samun wani ba daga cikinsu ciwon ga sahabi shi kaɗai ne wani dalili yasa bai samu yin raka'atan fijir ba ya iske an yi ikama an tada sallah domin annabi ya ce idan qimati sala fala salata ilal maktuba in dai an riga an yi ikama an tada sallah to duk wata nafila babu ta ko kayi ta babu ta sai dai wannan farilla don haka da ya ga haka sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi suka yi sallar subahin da an ka sallame sai ya miƙe shi kawo rakatan fijir annabi abin ya ba shi mamaki tunda ya hana sallar nafila bayan su subahi da bayan la'asar sai ƙyale, kyale shi sai da ya gama sai ya ce mishi wace irin sallah ce kuma wannan sai ya ce ya ko da ni zo ka riga ka ta da sallar farilla don haka yi sa bayan tsaya ne yi ta bani bi ka yanzu da aka gama shi yasa ne yi ta sai annabi ya yi shiru to wannan shiru da ya yi shi ne wasu ke aiki da shi da gangan mutum shi ta sharar bacci an yi kiran sallah na ɗaya an yi na biyu ya tashi ko cikin gidan shi ko ya je masallaci ya yi yana nan zaman shi in an matsa mai ya bari sai an gama su bahin don a tambayi a ce mai ina hujja ya ce ai kaza an yi kaza abin ya komo riya'an ya kuwa wannan ba ɗabi'a sahabbai ba ne wata lalura ce kurin ta gita ba ina sai in ce maka in kai haka nan ba yanzu ka yi bidi ala in kai haka sallaka ta yi amma kada ka mai da abin nan ya zama na shi ne halinka ya zama na shi ne ɗabi'anka domin in ya zama shi ne halinka wato ka mai da nafilar ka kenan bayan su bahin saɓanin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yabbata a duniya cewa ana yin ta ne kahin sallar bayan wallahu alam wannan dai yana cikin ma'anan sabbi rabbi rabbika shi shine in mutum ya gama sallar farilla yi azkar daga cikin azikar din nan ya karanta subhanallah 33 walhamdulillah uku Allahu akbar talatin da uku ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir don mutumin da ya karanta wannan bayan sallar farilla za a karkare mai zunubai ne ko da sun kai kumfan teku za a yahe su don haka yana cikin ma'anan wannan sabbihi sima rabbikal a'ala kuma yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ga yini ya karanta la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir karanci sau ɗari eh, ba wanda zai cin maka da lada sai wanda ya karanta hiye da kai sannan mutum na da bukata ya karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ka samu ɗari ko ɗari biyar ko abin da ya sawaka domin hadisi ya ambace ta da cewa kalimatani khafifatani eh, alal lisan saqilatani eh, fil ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi falala mata yawa na farko babu wahala faɗi cikin halshe ba in ka ce subhanallahi wa bihamdihi mi an wahala da kai ga karin lada na biyu ubangiji na son ya ji mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi ko ya ji shi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'adim Allah na jin daɗin ya ji bakinka na faɗin wannan magana ko kuma abin da ya faɗa na uku cewa idan an ka ta awo ranar alkiyama da an ɗauko ladan ka na tasbihin nan da kai aka ɗauko ladan nan aka ɗora gaskeli nauyi gare ta kamar baƙin ƙarhe za ta rinjaye zunubanka nan take saboda haka yasa ke da buƙatar mutum ya dinga yawaita tasbihi yana cikin Eh, abin da ya kamata ga mutum ya sani fahimta ma'anar tasbihi nan 33 suna yaƙi da masu kandun baka da mugun lafazin maki kasan maki bayan idon ka sai ce kada Allah ya bashi nasara to idan kana yin tasbihi nan 33 bayan sallah wannan addu'an shi ba za ta iya cutatar da kai ba haka na akwai wanda yake da kandun baka akwai wanda yake maye na akwai wanda mugun mutum na ko kallon ka ɗaya yi bala'i ya same ka to idan ka karanta subhanallah dinan 33 za ta yaƙi dukkan wani mai muka mugun nuhi da baka ƙiyayya da baƙa hasada to wannan tasbihi kaɗai zai yaƙi irin waɗannan manhoha kuma yana kore jinnu a area in ana subhanallah jinnu bai cika son zama shedanin aljani bai cika son zama irin wa'annan wurare ba don haka yana cikin muhimmancin tasbihi shi yasa cikin qur'ani Allah a suratul juma'a ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim shi ma a cikin safi ma suratul safi me yace to haka dai za ka yi ta ganin su wurare da yawa cikin alkur'ani Allah ya bude da su shi da kai ne yana yin tasbihi kuma yana nuna maka duk abin da mai da kasai suna yin tasbihi mala'iku aljannu mutane Eh, itace kiyafu tsuntsaye duka wannan sura za ta yi magana a kan shi insha Allah wa in mi shay'in illa Allah ya ce ba abin da bai tasbihi sai dai mai yiwa ba ku iya jin kalar tasbihinsu amma suna yi kurciya tana yi ciliko yana yi raguna suna yi shanu tumakai da kiyafu da tururuwa da itace da tsuntsaye da ƙwari dukansu suna tasbihi kai a ka na ɗan adam ne ya baka baya saboda haka yawan azkar yana da muhimmanci ga musulmi shine Allah yace ce ah, wa zikur rabbaka hina taqum ka yi ma ka yi tasbihin ubangijinka shi ta ƙum lokacin da za ka tashi daga dukkan mazaunaka idan sarki ne zai ban majalisa ana son aurihi zama majalisa da su subhanaka allahumma hamdik a ce na shahadu allah ilaha illa anta sagbirka wa tubu ilai ko na sagbirka wa tubu ilai haka nan shago in za aurihewa an gama ciniki da a kasuwa ta tashi ana son a karanta wannan tasbihi subhanaka allahumma bihamdik ko ina dai ne in gona ne in kasuwa ne in wani taro meeting taron siyasa taron wa'azi duka in mutum ya tashi ana kasan ya karanta wannan ita ake ce makafaratul majlis don mutumin da ya karanta ta a mazaunar shi sanda zai tashi da a yahe mishi duk zunuban da ya dauka na harshe a zaman da ya dan wannan mazauna na kankanin lokaci aya ta biyu sai ya ce wato Allah ya umarce ka da ka yi tasbihi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake ne kadai alladhi khalaqa fasawa, wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta nan abin da ya dace da ita daidaitawa na kowace dabba kowace bangaren mutum ne ya yi mai irin nau'in halitta tai in ƙafa biyu ne to ya yi mai tsarin wurin ido daban wurin kunne daban wurin dubura daban wurin farjin shi daban wurin hannu wurin kai wurin makogoro wurin anta wurin saifa wurin babban hanji wurin komi an yi mai tsarin shi kuma Allah ya daidaita shi irin yadda zai iya amfani da tsarin da Allah ya hore mishi na uku wallazi qaddara kuma ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya kaddara kowane irin abu fahada ana fahadahu kuma ya shiryar da shi da abin da zai yi misali dibi hannunka shi ke damƙa wani abu ko ya riƙa wani abu kuma babu makarantar da hannu ya tafi an ka koya mai cewa kai aikinka ka riƙa ko kuma ka damƙi gari duk haka dai Allah ya mai ilhami ya ƙaddara mai ga aikinka ita shi kuma idanu sai Allah ya ƙaddara mai aikinka ka yi gani sai ya dinga gani shi ko kunne an ka ƙaddara mai ka dinga ji sai ya zama na ido bai ji gani ya kai amma kunne bai gani shi ko ji ya kai shi ko sai an ka ɗora mai nauyin hidin gaji kafa an ka ɗora mata nauyin ta yi tahiya kai an ka ɗora mai nauyin ya ɗau kaya dubura an ka ɗora mata nauyin ta yi zawo ta yi tutu ta yi tusa ta yi abubuwa gaba kuma aka ɗora mai nauyin fitsari aka ɗora mai nauyin jima'i aka ɗora mai nauyin abubuwa da yawa saboda kowane sashe na jiki akwai abin da aka ɗora mai da aka halitta shi aka ƙaddara mai alladi halaka ƙaddara fahada Allah ya ƙaddarta shi abin da zai hadda buzuzu sai da Allah ya ba shi ilimin wada zai rayu in ya mulmulo kashi sai a faɗa mai wada zai yi haka nan eh, dabbobi kifi a ruwa tsuntsaye tururuwa in ta fito aka ƙaddara mata gawa da za ta yi haka nan kai komi da komi haka subhanahu ta'ala da ya halice shi sai ya kaddara mai hikimar dubarar rayuwa ka dibi gizo-gizo hanyar da zai nemi abinci shine sai aka ba shi dama shi yi yana shi yi wannan yana yi saƙa yi saƙa yi saƙa kana ganin kamanta aikin banza in ya gama sai ya koma gefe ya tsaya ana nan ko da ƙuda ka biwa fur wani ɗan ƙaramin ƙwaro sauro sai A wannan abin sai ya laulaye shi in ya laulaye shi shi yi shi shi kuce kasa kucewa sai in ya mutu sai gizo gizo ya zo ya ci bulus ga ya an kajara mai wanda zai <laughs> ka gani saboda ka kowane da ka ganshi da aka halitse shi an shirye shi ga wanda zai rayu a wani kwaro na na ana kira ne mai gatari kana gani ne dan karami wallahi ko kai da abba in ya tsahe maka da 'yan kayayyakin nan da bakin shi dibi hwara jiwa da hwara take amma da bakin nan nata ko babban mutum ta ciza na'am alhamdulillah Allah mun gode ma eh, kana son kuna son musulunci hmm? ka ce eh. abinda an musulunci shine mutum ya yadda Allah ɗaya ne kana jin hausa ko turanci ake ji kana jin hausa ko to duka yana ji to da hausa zai fi sauki abinda an musulunci shine ka yadda babu wani abin bauta ma da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzon Allah ne ka yadda to sai ka ce inna hudi da larabci sai ka hudi ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله yanzu ka zama musulmi menene sunanka na yanzu humus bulus to yanzu wane suna hake su umar masha Allah don haka daga yau sunanka umar faru Allah shi ma albarka Musuluncin musuluncinka albarka eh, kwamiti za su je su duba in ya zama mukallafi sai wanka a koya mai wanka kuma zai magariba da isha sai wani bi wani sai ya jagorance shi sallah daga yau ka zama musulmi sai ka tashi da azumi gobe Allah shi ma musuluncin ka albarka na dama kuna da kwamiti daga Allah saboda haka abin nan ubangiji shi ya samar da halitta ya kaddara ya kaddara ya kaddarta samar da ita fahada kuma ya dora mata aikin assignment inda za ta yi ciki ya san aiki ne na loda tuwo da sauran wurare baki ya san tauna abinci makogoro ya san haɗiya aiki ne kowane iri da Allah ya samar da shi ya shirya da shi ga assignment ɗin shi na wato yana daga cikin ubangijin da aka umarce mu mu tasbihi mu tsalkake shi daga duk abin da bai dace da shi ba ma'ana mu tsalkake shi ga dukkan wata nakasa mu bauta mai shi kadai eh, saboda alladi akhrajal mara shine allah daya daya wanda ya fitar da makiyaya mar'a ana nufin ya hada da manyan itace tsoruwai kaɗe ciyawa ganyayyaki gero dawa maiwa masara doya ayaba gwaba dukkan wani nau'in abubuwa na ganyayyaki mai ba da amfani ga ɗan adam shi ake ce ma mar'a wato abin kiyo kenan kuma yana iya ɗaukan Ɗan adam amma dai ba kasafai wannan fassara yake zuwa ba sai ya ce mi gusa an ahawa sai ubangiji ya sanya wannan eh, itace da wannan hakukuwa da karmami gusa an sai ya sanya shi eh, abin nan tattaka ya sashi karmami in ya bushe ya tashi daga hai'ashi kowane gashi nan kamar irin rauno kamar irin burgu kamar irin gude-gude da makamantan irin wannan dai kala-kala gashi nan wanda ubangiji ya samar a cikin halitta in ka je jeji kana ganin cika daji daban kana ganin yaryaɗi daban halkiya daban abubuwa dai ga sunan wanda ga harawa wake ga sauransu wanda dabbobi da waɗanda ma yanzu ma mutane ma su ma sun biyo suna cin ganye kamar da dabbobi ke cin ganye saboda haka subhanahu ta'ala yake gusa gusa'an kuma ahwa ahwa dinnan shine yana nufin baki domin tun yana kore kore sabuwar shuka in ta girma sai ta zama yalo can zuwa an jima ta zama karmami ta zama tattaka in ta zama tattaka ko kuma yayi yayi daga nan kuma in ta faɗi sai kaga ta koma baƙi kuma kaman gero da yawa in ka ganshi aka yi noma aka ruhe shi a sassariya dan wata ɗaya ko biyu in ka dawo sai kaga yayi bakin irin to haka na ɗan adam shi ma kana gani ne yanzu da kala ta in ya mutu aka sa shi kabari na wani lokaci zaka ga yayi bakin kirin shikenan an kare amfani da shi shine ma'anan gusa'an ahawa tattaka karmami kuma ƙarshe ya koma baƙi na wannan aya ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika jibril ya sauko yana karanta mai alkur'ani e, da ya fara karatu sai fara koyawa yana faɗi yana motsa baki ne yana ƙoƙari e, ya zama na ya iya a matsayin ɗan makaranta da ɗalibi ne sai Allah ya ce mai a'a la tuharik bihi lisanak inna alaina wa idha qara'na thumma Allah ya ce mai a'a la tuharik bihi lisanak ya rasulullah wahala ɗalibci na karatu mun dauke maka ita don daga ɗan matsan nan da an kai ma na harko mala'iki ya yi ma to duk wata wahala karatu an ɗauke maka nauyinta karka sake motsa harshenka lita a jalabihi don ka yi gaggawa koyo ka iya in an haɗi ka haɗi kana sauri baki na buɗewa kana haɗi don ka yi kure ka yi shuru kawai don haka ya ce wai wa ƙara anahu? in muna karanta maka ƙur'ani yi shuru fattabi ƙur'ana ka dai bi karatun da muka yi ka saurare mu ɗai ka yi ka saurare mala'ika jibrilu sun inna alaina bayana inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana wai za ƙara'ana hu fattabi ƙur'ana in muna karanta shi kawai ka yi shiru ka saurara sai ce inna alaina jam'ahu haƙƙin mu ne in ji Allah mu tara ƙur'ani na haddashi a cikin ƙwaƙwalwarka ya rasulallah haƙƙin mu ne ba sai ka yi wahalar ɗalibci ba ba sai ka yi yayin karatun allo ba ka dawo ka yi baki ka yi wasalla ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a'a kai dai direct ilimin ka zai shiga saboda haka babu damuwa summa inna eh, alaina jam'ahu wa ƙur'ana kuma da karanta shi haƙƙinmu ne mu sa harshen kai dinga karatu ne da tajawidi da huruf da dokoki da ƙa'idoji da komai don haka shi kenan to shi ne sai su bihanda kuwa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya Yace ce sannu ƙuri uka za sannu sannu za mu dinga sa ana karanta ma ƙur'ani falatansa ba za ka manta ba ma'ana ko da kana manta wasu abubuwa to ƙur'ani dai kam har abada ba za ka iya mantuwa da shi ba da yanzu da yawa mutum zai san abu amma sai ka gaya ya mance shi to shi ne subhanahu wa ta'ala ya ce kai kam alkur'ani wallahi ba za ka manta da shi ba falatansa illa ma sha Allah illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta da shi saboda ya shahe shi ga zuciyanka kamar da ya ce ma saka min ayatin aunin nunsiha sai saboda haka sai dai da mana ubangiji da kai ne shahi wata aya sai ya ce to ka bar magana kawo ta ko ya shahi ta kwata-kwata ko ya shahi ta wurin hukunci saboda haka shine ma'anan illa ma sha Allah sai ya ce mai Allah ya gaya mana ya ce na fushi Ubangiji ya alamul jahara ya shi yana sane da abin da ya bayyana abin da ka yi bayyane ko da rana ko da dare ko gaban mutane bayyane dai abin da ka yi bayyane Allah yana sani na biyu wa ma ya da abin da ya komi zama ɓoyayyen abu shine yakfa abinda ya fi komi da makoye kamar abinda aka je ƙasan ƙasa ta bakwai aka je aka yi shi to Allah yana ganin san da ake yin shi kuma ya ga yanda aka yi shi kuma ya san wanda ya yi shi da abin da aka yi shi da inda aka yi shi da lokacin da aka yi shi na'am wani yassiruka lilistura kuma ka yi haƙuri da halin da kake ciki a makka don wannan sura makiyya ce yi hankuri da matsalolin da kake haduwa da su wurin ƙurishawa sannu ya suruka sannu wani suruka sannu za mu sauƙaƙe maka al'amura in Allah yadda za ka shugabanci duniya gaba ke ɗaya yanzu kan yi hankuri wannan damuwa ta ɗan ƙanƙanin lokaci ne na fa zakir yi wa'azi ya rasulullah inna fati zikira' wannan kalma inna fa'ati ah, da yawa ahlul ilm sun dube ta sun lagude ta sun yi kokari amma dai fasfasarin su na ƙarshe shine tana ɗaukar hukunci biyu ba zakir inna fa'ati zikira' na farko kai wa'azi in wa'azin ah, yana da amfani don akwai mutumin da gara ma ka kyale shi ma da ka ɓata lokacinka ma zai yi ma izgili ga addini gara ka sa mai ido eh, ko kuma ka yi wa'azi saboda wa'azin yana da amfani eh, domin mi saye da karu man yaksha wani wuri ma ce wa zakir fa inna dhikra nan kaji Allah ya ce wa zakir ka wa'azi fa inna dhikra hakika shi wa'azi tanfa'ul na yana amfanin musulmin kirki maza da mata yana amfanin mummunai da yanzu ba ga mun zo mun bar gidajenmu mu an zo tafsiri ba to akwai wasu na can su suna amfani da wannan lokacin tafsiri na sun maishe shi lokacin bidayen mata yanzu in ka nan bayan duke kana ganin shagu ga sunan suna iya shege mutum na ya bar uwaye ne budurwa ta bar uwayenta ta ce za tana wurin tafsiri iyaye suna jin daɗi ta taho kuma shi ko ɗan iska shi ma ya taho sun koma gehe Allah ya sauƙaƙe Allah ya shirye su ya shirye da mu gaba ɗaya shi ne subhanahu wa ta'ala ce kai wa'azi shi wa'azi yana amfanin mummunai domin akwai wanda ko ya je wurin wa'azin bai gane komi inna fi dalika la dhikra inna fi dalika la dhikra a cikin eh, karatun alqur'ani akwai wa'adi abubuwan da anka ambato baya akwai wa'adi liman kana lahu qalbun ga wanda adda zuciya musulunci shi wa'azi da yayi amfani aw alqasam ko yayi shiru ya jefa saurare nai wa huwa shahidun ya kwantar da hankali ya zauna inda babu hayaniya yayi shiru to zaka ga zai je koda kalma ɗaya tashi da ita ya kare imani shine abin da Allah yake nufi nan shi ne subhanahu wa ta'ala sai ya ce fadakir in na fa'atir dikira ka yi wa'azi in wa'azin na amfani ko kuma ka yi wa'azi wa'azin zai yi amfani sun ce duka bangarorin nan guda biyu wato yana ɗaukan ma'anan ayar ƙur'ani ah, na'am sai zakaru man lallai wanda ke tsoron Allah mai tsoron haduwa da ubangiji duk wanda ka karanta ma qur'ani da sunan wa'azi zai wa'azantu saboda zuciyar shi da agare zuciyar musulunci ce don haka zai ji wa'azi ya shige shi kuma zai zai yi kokari ya ga ya gyara ɗabi'un shi mara kyau da halayyarsa na'am wa yatajannabu hal ashqa shi ko wa'azi duk wanda bai da rabo ga Allah ba zai sha'awar shi ba zai nisance shi baya da za a yi wanda a shaƙi ma'ana shaƙi kama a ce ɗan iskan mutum baya da za a yi ɗan iskan mutum wa'azi ya shiga zuciya ta hashi aiki da ita don haka nan kuma sai Allah ya kira shi shaƙi sai waye ta jannabu hal ashka. ba ma shaƙi ba mafi taɗewan mutane mafi tsiya daga cikin mutane mafi Eh, rashin amfani daga cikin mutane wannan zai nisanci wa'azi ba zai saurare shi ba balle shi aiki da shi na'am Allah ya kare mu to saboda in baka so wa'azi ba to baka so aikin annabawa ba don su annabawa ba su da aikin da yake musu wa'azi to in ba ka son wa'azi ka son aikin annabi kenan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai da kana cikin mutanen da za su buga ganga don ka aji wa'azi ne shine abin da yasa yace tunda haka ba ka san wa'azi alladhi yasalan nar al-kubra wanda zai shiga wuta babba kenan wanda bai san wa'azi to ko cikin wutar wutar da ta hidama original wuta ta fi bala'i da rashin tausayi da rashin imani to ita ake kai mutumin da bai ma son ayi wa'azi to jama'a in mutum bai son ayi wa'azi in ba a yi wa'azi ba ta yana za a gane gaskiya in ba a yi wa'azi ba ana karanta ƙur'ani ba a karanta ƙur'ani don da ka karanta ƙur'ani ƙur'ani wa'azi ne tarakta fikun wa'izai ne yace na bar muku wa'azi biyu annatiqu wa samit mai magana da mai shiru annatiqu huwa alquran kaga qur'ani eh, shi wa'azi ne kenan shi qur'ani gaba ɗaya sunan shi wa'azi kenan in ba baka bari a karanta shi kenan gaba ɗaya hikimar saukar da ƙur'ani ma ba an hana da ita sannan mutuwa mutuwa ko matacce bai magana ba da ganin ka kiri suna ne bai tanka ba ka aje shi ya aje inda ka zauna inda ka aje shi bai juya ba bai gyara zama ne ba bai tashi ba bai sha ruwa ba eh, alama ta gwada wannan wa'azi ne in ka akwai rabo ga Allah na'am kuma alƙawalin da Allah ya ma wanda bai san wa'azi in ya shiga wuta babba wutan nan sun ma sannan la ya mutu fiha wa ya haya ba a bari azabar wuta ta kone shi mus ya mutu wai balle ya huta Allah ba dai wannan ba wala ya haya kuma ba za a bari ya ji daɗin rayuwar shi ba kullum cikin wayo da nishi da ƙara da hargowa Eh, abin nan tsoka na zubewa tana konewa ana sake zuba eh, sabuwa kullama nujidat kullama nujidat jiluhum baddalnahum sanda jiki ne ta nunnuge ta nina ta sabule ta zube ƙasa na sai Musa ya mishi da wata hata gaira hada banda waccan da ta lalace ta kone sai mu kawo sabuwa don yi ci gaba da ɗanɗana azaba Allah ya kare mu na'am to wannan aya tana da fassara biyu ba'dul ulama rahimahumullah sun ce ma'ananta kama Abdullahi Gwandu rahimahullah a tafsirin shi na diya'u ta'awil da wasu mufassirin rahimahumullah sun ce fassara ta na farko a aflaha man zakaha babu shakka ya samu babban rabo wane ne shi duk wanda ya tsalkake zuciya ta bai shirka bai munafunci bai hasada bai da gilli bai da bakin ciki da kowa to babu shakka wannan alhamdulillahi ya tsalkake zuciya ta yi eh, a aflaha ya samu nasara na biyu wa zakara sama rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangiji ne wadakar zakara sama ya ambaci sunan ubangiji ne wato ya kama kabarbari zuwa wurin idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu hayya kai wurin idi fasalla sai an kai sallar idi tare da shi Ah, ko kuma suna ganin fassara shi kad aflaha man zakaha duk wanda ya hidda zakatul fitri wanda bahaushe ke ce ma konu duk wanda ya hidda zakakonu kuma wa zakara sama rabbihi ya kura ta kabarbari ya ta sama wurin idi fa salla yayi sallar idi tare da jama'a a aflaha wanda mutum ya samu babban rabo domin duk an yahe mai zunubai na duniya gabaki daya saboda ka wannan ba karamin alkhairi bane na'am bal haƙiƙa da yawa daga cikin mutane eh, ko a ce bal yu'siruna ko a ce bal tu'siruna al hayatar duniya hakika da yawa mutane kuna fifita zaben rayuwarku ta duniya bisa ga rayuwarku ta lahira za ka ga mutum yana iya komi zai faru ya faru shi halaka ya gamu da Allah ya tabbata ran da ya haɗu da Allah ya tabbata bai da wayo amma ya yadda dai shi rayu haka nan duniya ta dai ta biya shi dai hi samu bukata ta duniya ta biya in ya so in ya ta gaban Allah daɗa don abin da zai faruwa shi faru shi ne Allah ya ce ban ta osirunan hayatar duniya hakika da yawa daga cikinku wato kuna zaɓen rayuwar duniya abinda za ku samu cikin rayuwar duniya alhali alhali wal akhiratu lahira mutum yayi hakuri da matsalar duniya don ya samu lahira don lahira ita khairun ita ce mafi alkhairi wa abqa ita ke wanzuwa domin ita duniya ba ta wanzuwa ƙololuwa wanda zai daɗe cikin duniya yanzu shekara ɗari kacal a samu mai ɗari da goma ɗari da ashirin ɗari da talatin ɗari da arba'in shi ma sai ka yi cikin duniya kayan ka samu mutum guda kuma ko ka same shi bai da wani amfani don bai san baba ne ba bai san inna te ba bai san shayi ba bai san hitsari ba bai san tulin kashi ba <laughs> bai kuma san karas ba komi ya gani abin nan ko an ba shi abinci ma bai iya ci bai iya cin nama bai iya cin kihi bai iya cin tuwo gashi nan dai kwance dai kawai tsumma saboda haka subhanahu ta'ala yake ita lahira ita ke wanzuwa saboda ita ba abin nan ba ta da ƙarshe ba ta da sanda za a ce ta ƙare an ci gaba na rayuwa ce ga ta nan na'am wato duk wannan sura da ka gani wato sura ce wadda asalinta akwai ta cikin littattafan harko inna haza lafi sufufil ula ita wannan sura dukkanta tana akwai ta ana iya samun ta cikin littattafai na Allah na manzannin farko da aka yi a duniya shekara dubai bai a baya albarka ƙur'ani kuma gashi yanzu an dawo da ita kuma cikin wannan ƙur'ani, ga ta yanzu muna karantawa kamar yadda muke karanta ta yanzu haka annabi Musa ya karanta ma bani Isra'ila ita haka annabi Ibrahim ya karanta ma jama'a shi wannan sura ko kuma hina yiwa kamar yadda mufassirin suka ce fassarar ta na biyu innaha wato inna hada ana nufin magana son ƙin wa'azi duk wanda bai son wa'azi bai sha'awar wa'azi to ya tabbata cikin babban azaba in ya shiga bai mutuwa bai rayuwa sai dai ya ci gaba da ɗanɗana azaba wannan magana ana samun ta a cikin littattafan mutanen farko amma jawabi na farko ya fi inganci cewa daga farkon suran nan har zuwa nan duk abin da kun gani to gado ne kuka yi akwai shi cikin abin nan littattafan Allah waɗanda aka saukar wa manzannin da suka shuɗe na'am misali sufufi ibrahim wa musa littattafan annabi ibrahim ko takaddun eh, littafin allah na annabi ibrahim wa musa ita ce a taura alaihi musallatu wassalam duka waɗannan akwai su ciki saboda haka sura ce mai muhimmanci sura ce mai tsada sura ce da ya kamata ku ba ta tasiri kwarai da gaske ko da ba lokacin sallah ba ka dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma ka rayu babu shirka kuma ku yi shirin samar da zakatul fitri tun daga alkhairin ta qur'ani ya bayyana ku yi kokari ya zama na kowa ya zama na duk wanda ake cikin hali da talauci kwa da goda kai me za ka yi karshen azumin ne zama kana iya da hidda zakatul fitri wato zakakonu don azumin ka ya zama karɓaɗe ya zama mai albarka kuma alheri ya same ka da zuri'an ka fi duniya wala fil akhirah wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah la ilaha illa anta wa to za mu cimma na Allah ya da za mu cimma suratul tin a cikin karatunmu na dare za mu yi ƙarin bayani amma dai tambaya shi ne wannan abin bai inganta ba na eh, shesa ko shekaru